أثرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وتذكروا بشدة الحر في هذه الدنيا شدة الحر في موقف الحساب يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم ابن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتهل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في الأرق ومنهم من يكون إلى إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلزمه العرق إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه أخرجه مسلم وتذكروا بطول نهار الصيف في هذه الدنيا طول الوقوف في موقف الحساب يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أيها المسلمون هناك في موقف الحساب حيث يطول القيام ومع دنو الشمس من رؤوس الخلائق واشتداد الحر هناك من يظلهم الله تعالى في ظله في ظل عرشه جعلني الله وإياكم منهم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية يظلهم الله في ظل عرشه أخرجه برواية سعيد بن منصور وحسنه ابن حجر إخوة الإسلام منزلة عظيمة أن يظل الله عبدا من عباده في ظله يوم لا ظل إلا ظله فيا ترى ما السر في تخصيص هؤلاء بهذه المنزلة دون غيرهم فالجواب يكمن في أن في هؤلاء السبعة قاسما مشتركا ألا وهو أنهم مع قوة الداعي إلى المعصية وتحقق أسبابها جاهدوا أنفسهم أعظم الجهاد وخالفوا أهواءهم بإيمانهم ومحبتهم لربهم وخوفهم من مقامهم بين يديه حتى استقاموا على الطاعة وعدوا, ما وعدوا على أحسن ما يكون مخلصين فيها لرب العالمين وسوف نقف لنتدارس الختال السبعة التي وردت في هذا الحديث واحدا تلو الأخرى فأولها الإمام العادل قال بعض العلماء إنما قدمه بالذكر لعموم نفعه للمسلمين ولا تصيب الحياة في هذه الدنيا إلا بوجود أئمة عدل فالعدل أساس الملك وأساس الحياة وبه قامت السماوات والأرض ولا حياة من غير عدل فالإمام العادل في ذل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله وهو الذي يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط إمام عادل فهو يحكم بين رعيته بالعدل يعدل في العطاء ويعدل في القسمة ويعدل في الأحكام ويعدل في المعاملة ولنستوعب إخوة الإسلام بأن الإمام يجب ألا نقصره على الحاكم الأكبر فحسب وقد نبه نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذه النكتة المهمة التي ربما غفل عنها كثير من الناس فقال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس فالأمير على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنه والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه والمرأة راعية في بيتي على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه والعبد راء على مال سيده وهو مسؤول عنه وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رأيته أخرج هذه الرواية أبو داود وأصله في الصحيحين فالمسلم حيثما نصب إماما يجب أن يكون العدل هاجسه في أي دائرة من دوائر الحياة ثغرت تلك الدائرة أم كبرت فالعدل سمة وصفة يجب أن يتحلى بها لأن يكون من أهل هذه المنزلة العظيمة والحكمة في هذا أن كل من تولى على الناس فيدعوه سلطانه وإن ثغر للجور والبغي والميل فإن جاهد نفسه وغلب هواه فعدل في حكمه وفي من تحت ولايته فله نصيب من الظل يوم القيامة كما عاش من تحت ولايته في ذل عدله والجزاء من جنس العمل ولنعلم عباد الله أن الإمام العادل له منزلة رفيعة يوم القيامة بعد كونه تحت ظل عرش الرحمن فقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المخفقين عند الله على منابر من, من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فهذا ثواب آخر لمن عدل في حكمه وأعطى أهل الحق وأعطى الحق أهله وأما من ولي من أمر المسلمين شيئا فجار ولم يعدل فجزاؤه ويل وثبور ففي حديث ففي حديث أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه فكه بره أو أوبكه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ماكل بن يسار ومن وأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ماكل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وسوف نتكلم عن البقية إن شاء الله في لقاء آخر فاللهم أظلنا في ذلك يوم لا ظل إلا ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin dukkan bayi wanda yake yaye damuwa ga bayinsa mummunai yake yafe musu kurakurai in suka tuba ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kaɗai wanda ke ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne zaɓaɓɓe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da wannan shari'a ta musulunci duk wanda ya riko da shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita to ya samu tsira da falahi duniya da lahira duk wanda ibar shari'ar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita ya tabi duniya da lahira tsira da mutunta Allah tabbata ga Annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka ba hanyar su har zuwa ranar alkiyama bayan haka 'yan uwa musulmi mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah hakka takwa hakikanin tsoron Allah sanan mutuna bi shiddatil harri fi dunya shiddatil harri fi mawqif al hisab yawm al idan muka duba muka ga tsananin zafi a lokacin da ake rana mai tsanani a wannan duniya to mu rika tuna tsananin zafi da zai kasance rana alkiyama lokacin da bayi za su tsaya a filin alkiyama za a yi musu hisabi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tudna ash-shamsu yawm al-qiyamah min al a ranar alkiyama, idan aka tsaye da bayi a filin da za a yi musu hisabi Allah zai sauko da rana yi kusa kusa da ita kusa da halittu baki daya yace hatta takuna minhum ka miqdari milin har rana sai ta zamo tsakaninta da bayi waɗanda ke tsaye a filin kiyama bai wuce mil ba haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mil sulaim ibn amir mai riwayar hadisin cikin masu riwaya yace fa wallahi la adri ma ya'ni bil mil yace ban gane ba wallahi me ake nufi da mil a cikin wannan hadisin a masafatal ard wato tazara ce ta ƙasa da ake tafiya mil guda wanda ake awo na tafiya a ƙasa shine mil ɗin kamar shi ne za a sauko rana dab da bayi mil ɗaya ya ce am almilin lade ta halumihil ayin ko kuma mishi da ake sa kwalli ake ciya da shi mil shi ma da larabci ma'ana tsakanin bayi da rana bai wuce tsayin wannan abin da ake sa kwalli ba ido shi ake nufi ni dai ban sani ba ma'aiki dai ya ce rana alkiyama za a sassauto da rana gwargwadon mil haka yace da bayi sai yake cewa ma'aikin Allah ce fa yakunu nasu ala qadri amalihim fil araqi a wannan tsayuwa saboda bala'in zafi saboda tsananin zafi kowa a wannan waje zai kasance a cikin gumi gwargwadon irin ayyukansa gwargwadon irin ayyukansa guminsa gwargwadon aikinsa da ya je da shi lahira yace fa minhum man yakunu ila ka'bai a wannan rana da ake tsaye a filin alkiyama wani gumi zai lullube shi zuwa idan sawu zuwa idan sawu wa minhum man yakunu ila rukbatay wani gumi zai kai gwiwarsa ne gwargwadon aikin mutum na kware ko na asha wa minhum man yakunu ila hikwaihi wani gumi zai kawo masa zuwa ugunsa ma'ana gwargwadon aikinsa wa minhum man yuljimuhu al'araqu iljaman wani kuwa wato gumi sai ya yi masa linzami sai ma'aikin Allah ya nuna bakinsa haka ya ce sai masa linzami ma'ana saboda laifukansa guminsa har sai ya lullube shi ya yi masa linzami a wannan fili da ake tsayawa a ranar alkiyama mutuna wannan zafin da wannan ranar da za a kusanto da ita da bayi sannan mutuna a wannan waje da za a tsaya a ranar alkiyama mutuna tsayin wannan tsayuwar da za a yi a wajen mu kwatanta da irin tsayin da ake da shi a lokacin zafi domin a lokacin zafi rana ta fi tsayi yini ya fi tsayi saɓanin lokacin sanyi daren ya fi tsayi to tsayuwa alkiyama ka riƙa tuna tsayuwar da za a yi a filin alkiyama tsayin tsayuwar da Allah ya ba da labari fi yaumin kana miqdaruhu na alfa sana Allah ya ce za a yi tsayuwa a ranar da kwatankwacinta misalin wannan rana guda ɗaya ta kiyama daidai take da misalin shekara dubu hamsin ta rayuwar ta duniya miqdaru hamsin alfa sana mu kwatanta ana ba mu misali ne don mu iya ganewa a duniya shekara ɗaya nawa take tsayinta shekara goma shekara ɗari shekara dubu ya tsayinta yake to dubu hamsin za a tsaya a wannan wajen miƙidarin ba wai ana nufin iya dubu hamsin ɗin ba a'a yini ɗaya a wannan kwatankwacin shekara dubu hamsin ne na rayuwarmu ta duniya kuma yini nawa za a tsaya Allah kaɗai ya sani mutuna tsawon wannan tsayuwar a wannan yanayi da rana za ta zamo daidai kan mutane kuma gumi zai lullube mutane kowa gwargwadon abin da ya je da shi na aiki ‘yan wana a wannan rana da za a samu kai a cikin wannan hali na damuwa na tashin hankali wanda a wannan ne manzan Allah zai yi ceto sallallahu alaihi wasallam shi ne a shafa'atul kubra za a tsaya Allah ya kyale bayi a wajen iya tsayuwar da Allah kaɗai san tsayinta har sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mutane sun shiga damuwa za su je su nemi ceto daga annabawa tun da kan annabi Adam har a zo kan annabi sallallahu alaihi wasallama ce ana laha me suke nema a yi hisabi wannan tsayuwar an gaji shine manzan Allah zai ceto sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya bada izini ma kowa ma ya san matsayinsa a wannan lokaci a wannan rana akwai wasu mutane da ma'aikin Allah ya ba mu labari mutum bakwai wanda suka a wannan rana Allah zai cece su daga wannan azabar zafin da rana za ta kasance dab da kan bayi sai Allah ya ɗauke su daga wannan tsananin ranar a sa su ƙarƙashin inuwa al'ashir Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a cikin hadisi da imamu al-bukhari da muslim suka rawaito da sauran malamai a riwaya ta abu dawuda ya ce ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutum bakwai Allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwa ta al'arshin sa a ranar alkiyama ranar da ba wata inuwa in ba kadai inuwa al'arshin Allah ba ba wata inuwa a inda za a tsaya amma waɗannan mutum bakwai Allah zai cece su Allah zai tsame su daga wannan musiba daga wannan hukuma daga wannan tashin hankali ya sa su ƙarƙashin inuwar al'arshin sa suna cikin inuwa Allah a ranar da babu wata inuwa in ba wannan inuwa ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane guda bakwai sune al-imamul adil shugaba mai adalci na ɗaya kenan na biyu wa shabun nasha fi ibadati rabbi da matashin da a lokacin da yake matashi yana samartaka ya zamo cikin da'a ga ubangiji da bautar Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid na uku mutumin da zuciyarsa ta zamo a rataye da masallaci bayi da aiki ina za ka masallaci daga ina masallaci kalbuhu mu'allakun bil masajid shine na uku wa rajulani na hudu mutane biyu tahabba fillahi da suka hadu suka kaunaci juna saboda Allah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wannan kaunar suna tare suna kaunar juna saboda Allah da suka rabu ma rabuwa ta uzuri ta mutuwa ta barin gari ta ƙaura daga waje kowace irin rabuwa dai suna kan wannan ƙauna saboda Allah ɗin ma'ana ba su manta da juna ba ba su yi watsi da juna ba suna tare ko kuma wani abu ya raba su habba fillahi ma alaihi wa tafarraqa alai sun haɗu saboda Allah ko da rabuwar ce ta zo ma dai suna nan dai tare saboda Allah ɗin sai na biyar wa rajulun talabatu imra'atun zatu mansabin wa jamal wata mace ta nemi wani mutum mace ma'abociyar kyau ma'abociyar matsayi ta ce domin ya zo ya alfasha da ita fakala inni akhafullah ya ce a'a ina tsoron Allah sai na shida wa rajulun Saddaka, mutumin da yi sadaka fa akhfaha da yi sadakar sai ya koye sadakar hatta la talamu shimaluhu ma tunfiqu ma tunfiqu yaminu har ma hagun dinsa bata san me damar ta ba ba kaga da yadda alaka tsakanin dama da haku take dab da dab amma ya bayar ta dama har hagun ma bai san abin da ya bayar ba sai na ƙarshe na bakwai wa rajulun zakarallaha khaliya mutumin da ya tuna Allah shi kadai ba kowa tare da shi a wani waje da babu kowa sai shi sai Allah fa fazat aina sai ya tuna sai wata a gaban Allah ya tuna gamuwarsa da Allah ya tuna abin da aka ba da labari wanda ma'aikin Allah ya faɗa cewa a ranar alkiyama Allah zai yi zance da kowane ɗaya daga cikinmu Allah zai yi magana laisa bainahu wa bainahu turjuman a ranar da ba na uku ba tafinta tsakaninka da Allah Allah zai maka magana akan duk abin da ka yi a duniya ya tuna wannan yace sai ya zubar da hawaye fa fadat aina ya tuna tsayuwarsa a gaban Allah yaya abin zai kasance sai hawaye ya zubo masa waɗannan mutane bakwai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama Ya ce a ranar da za a yi wannan tsayuwa a wannan hali na kunci a wannan hali na zafi su bakwai din nan Allah zai sanya su karkashin inuwa al'arshin sa kaga kuwa wannan ba karamin falala bace wannan ba karamin babban al'amari bane domin a wannan rana mun ji dai abin da aka faɗi na irin halin da bayi za su kasance na tsayuwa tsayuwar da ba ta da adadin lokaci sai Allah kaɗai ya sani a wannan yanayi na azabar zafi amma waɗannan mutane su Allah zai cece su tun daga nan kafin ma a yi wa mutane hisabi su kan Allah zai sa su ƙarƙashin inuwar al'arshinsa fayatura ya kamata mu yi tambaya an ware mutane bakwai aka ambato na aiki da suka yi aka ce Allah zai ware su ƙarƙashin inuwar al'arshi za ya kamata mu yi tambaya menene sirrin da ke cikin waɗannan ayyuka bakwai da aka ambata wanda har yasa suka samu wannan matsayi a ranar alkiyama za a sa su ƙarƙashin wal arshi akwai wani abu a cikin lalle me yasa ba a ce mutumin da yake sallah biyar a cikin jam'i ba me yasa ba a ce mutumin da yake azumin wata ramadana ko yake nafila me yasa ba su waɗannan aka ambata jawabi amsa na wannan shine inda zaka yi nazari ka nutsu ka duba yanayinsu zaka ga sun samu kansu a wani yanayi ne na daban a wani yanayi na daban shine yanayin da suka samu kansu a halin da za su iya saba wa Allah suna da dama na saban Allah suna da wannan damar amma suka yaƙi son zuciyarsu suka yaƙi kansu a kan cewa ga dama ta samu amma ga Allah yana gani na suka ce a'a sai ba su yi amfani da wannan damar ba wajen yin abin da suke so suka ce ina tsoron Allah wannan ne sirrin wannan ne sirrin tsoronsu ga Allah tuna gamuwarsu da Allah tuna lahira tuna za a bar duniya tuna kaza da kaza da kaza da kaza duk wannan tunanin shi suka halarto shi suka zo da shi kusa sai ya taimaka musu suka ce kai kar su yi amfani da wannan damar zaba Allah sai Allah ya kalli zuciyarsu abin da suka yi bajinta ce abu ne wanda yake ba kowa zai iya yi ba mu duba kawunan mu baki ɗaya mu samu irin wannan damar ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan ka samu wannan damar tabbas in dai ba Allah ya taimake ka ba in dai ba Allah ya yi maka luɗifi ba in ka samu wannan damar to bisa al'ada mafi yawa karkata suke suna biye wa san zuciyarsu wannan hadisi da za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikin mutanen bakwai mu yi nazari mu yi analysis kan sirrin da yasa suka samu wannan matsayi to lalle ba za mu iya cewa a wannan huduba mu yi bayani ba amma za mu ɗauki kowane ɗaya mu yi bayani a kowace huduba su bakwai ɗin nan mu faɗi sirrin da yasa suka samu wannan matsayi na farko wa aka fara ambata imamun adil shugaba mai adalci shugaba mai adalci me yasa aka fara ambaton jerin mutanen nan tartibin akwai wani sirri a ciki jera su ko ba sirri ko kuma a an faɗe su ne abin da ake tare turanci random kawai jeri haka ko kuma a akwai hikima wajen tartibin ma malamin sun yi magana a kai suka ce an fara ambaton shugaba ne na bai ɗaya saboda tasirin shugaban a duk inda ya samu kansa in an ce shugaba to ku sani musulunci yana ba da kulawa ta musamman akan shugabanci saboda shugabanci shi ke sawa duniya ta zauna lafiya bal shugabanci shi ke sawa rayuwa ta yi daɗi a duniya duk lokacin da aka rasa shugabanci na gari to ka ɗauka duniya ta zama mai jangil. wato dawa kenan rayuwar dabbobi a dawa suna da wani tsari suna da ka duba rayuwar dabbobi a dawa don Allah ka bani labari in ka taba nazari ka kalli yadda suke rayuwa dabbobi a dawa me abin daɗi a ciki rayuwa ta fargaba rayuwa ta damuwa rayuwa ta in ana lissafa rayuwar in an ce ma rayuwar dawa to kai ka san ai ba rayuwa bace a'a sai an samu shugabanci mai adalci ga 'yan adam sai rayuwar ta yi kyau a duniya amma ya karanta shugabanci to sun zama kenan rayuwarsu irin rayuwar dabbobi a dawa za su yi mai ƙarfi ya ci mara ƙarfi a yi ƙwace a yi zalunci a cinye abin nan abin in ana gaya maka rayuwar dawa ai kai kana gani ko a irin bayani abin nan da ake nunawa ga wanda zai yi farautar wani sai wanda ya fi ƙarfi in ya zo ya masa abin nan sai ya ƙwace shi ya sha wuya to in ba shugabanci na gari ɗan adam ba zai rayu cikin inganci ba a duniya duniyar ma za ta zama rayuwar babu daɗi malamai suka ce sirrin fara ambatan shugaba mai adalci kenan Allah zai sanya shi ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar imamun adilun shugaba mai adalci wanda yake adalci lafazin adalci watakila Allahu alam in aka tambaye ka da Hausa me adalci kana buƙatar ka yi bayanin ita kalmar kanta me take nufi adalci shine aje kowane abu a mahallinsa shine adalci da larabci wad'u kulli shay'in fi mawdi'i fi mahalli duk abu ka aje inda ya dace kai adalci shi yasa Allah ya ce wa mushrikai masu bautawan Allah azzalimai ba su yi adalci ba dan me Allah ya halicce ka Allah ya azurta ka ya baka lafiya ya baka kaza ya ba duk abin da ka amma duk da haka hakkinsa sai ka ɗauka ka ba wani wanda bai ma wannan ba kai adalci wannan shine zalunci saboda haka shi yasa ce inna shirka la zulmun zalunci ne azimun mai girma saboda ya zaka dauki haƙƙin wanda yake shi ya cancanta ka ba wani sa to amma in ka bautawa Allah ka riki Allah shi kadai kai adalci dan me saboda Allah shi ya halice ka shi ya maka duk abin da kake da shi na arziki kuma shi yace bauta min kuma yace in kai zan yi ma sakayya wancan ko in ka bauta masa ma bai da amfani ba zai ma sakayya ba ido wata bai da aljanna kaga ayin ka bauta Allah ka riki Allah kai adalci adalci shine aje kowane abu a mahallinsa yin abin da ya dace a lokacin da ya dace aje kowane abu a inda ya dace shine adalci shugaba mai adalci ma'ana in zai hukunci tsakanin mabiyansa zai yi adalci kowa mai gaskiya ya bashi gaskiya wanda bai da gaskiya zai ce kai ne baka yi gaskiya ba imamun adil zai hukunci in aka ce a raba zai raba ibawa kowa abin da ya tantanta zai raba iba kowa abin da ya cancanta ne adalci ne adalci ba wa kowa abin da ya cancanta saboda ai a tsari na rayuwar 'yan adam ba ɗaya ake ba duka ba za ka ce kowa sai a bashi daidai wa daida irin yadda wasu wanda suke sukan musulunci suke tunanin wai an raba gado an ba namiji biyu an ba dan me za a bata a'a ai wannan ba ku da tunani ne ai adalci kenan shi ya kamata a bashi biyu ita a bata ɗaya adalcin Allah kenan saboda me shi ka duba nauyin da yake kan namiji mana ita ko me nauyin da yake kanta ita tana da miji tana da uba tana da wa tana da kane tana da 'ya'ya duk wannan fasin kewaye gatanta ne kowane ɗaya cikin wa'annan fa zai isan mata alherin take bukata in ta dace miji ya rike ta duk abin da ke bukata sai da ubanta ma yake mata in ba ta da miji tana da wa in ta dace zai rike ta irin yadda ubanta yake rike ta ko kane in ta haihu ɗanta saboda haka amma namiji fa shi zai in aka mutu aka bar shi wa zai rike shi adalci kowa a bashi abin da ya dace inda ya dace shugaban da yake kula da wannan yana adalci a cikin wato mu'amala da mabiyansa kowa zai masa mu'amala da ta dace da shi domin mutane ai sun sha bamban haka na Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sanya mutane kowa a bigiransa ai ba ɗaya ake ba duka kowa Allah ya masa matsayi matsayinsa kowa kai masa mu'amalar ta dace da shi wannan shine adalci shugaban da yake kulawa da mabiyansa kowane ya nemi masa abin da ya kamata na adalci adalci kalma ce mai faɗi inda zamu sai mai awa ɗaya muna faɗan ma'anarta ba za ta kare ba amma a dunkule mun san me ake nufi da adalci shugaba mai adalci sannan mu kuma dawowa aka ce imamun adil shugaba mai adalci wani irin shugaba wani irin shugaba shugaban ƙasa na bai ɗaya a'a ba shi bane kadai gwamna a'a ba shi kadai bane shugaba local government chairman mu ana mu tsari ba shi kadai bane shugaba shugaban wata makaranta ba shi kadai bane shugaba to wani shugaban shugaban da ya samu kansa ƙarƙashin cewa an jingina masa wasu mutane ya kula da maslaharsu sunan shi wa shugaba ashe kalmar shugaba ta game duk wanda yake da amana a wuyansa na me na jagoranci kowane iri ne shugaban leburori masu shara sunan shi me shugaba shugaba kamar yadda shugaban ƙasa a iya ƙasar shugaba ne shi ma wannan sunan shi shugaba a bai tsaya nan ba kana da mata kuma an ce kai ne wa ar qawwamuna kai ne shugaba sunanka wa shugaba ta haifa ma yaya matanka biyu uku hudu yayanka kaza sunanka wa shugaba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so imana bayani kar an ce shugaba sai mu rika kallon na sama a'a kai ma shugaba ne in dai akwai wata amanar wasu mutane ka. kuma wannan hadisin za a dora ka akan shi Ke yasa ma'aikin Allah ya ce kullukum ra'in ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ku saurara yace kullukum dukkaninku yace masu kiwo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku ya rasulullah kullukum dukkaninku suwaye dukkaninku sai yace al-imamu ra'in ya fara ambaton shugaba na bai daya shugaba na jama'a duka na ƙasa mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyati Allah zai tambaye shi ya tsaya anan a'a bai tsaya ba Ya ce war rajulu ra'in ala ahli baitihi wanda yake da iyali shi ma shugaba ne an ba shi kiwo wa huwa mas'ul Allah zai tambaye shi anhum game da iyalansa wal mar'atu ra'iya mata a mu ba ma ciki tunda ai galibi ka a'a kuma in kina da miji amanar gidan mijinki aka ce amana ce an baki shugabancin kulawa kuma Allah zai tambaye ki wahiy mas'ulatu ar ra'iyatiha sai aka ce wal khadimu yaron shago kai alaji ka aje yaron shago ka aje direba ka aje mai gida ka bashi amana na wani abu kuma Allah zai tambayi amanar da aka danka masa dan mu gane cewa ce wa kullukum ra'in wa kullukum dukkaninku duk wanda yake da wata amana Allah sai ya tambaye shi wannan amana sunan shi wa shugaba kuma Allah zai tambaye shi saboda haka duk wani matsayi da ka samu kanka a matsayinka ka zama shugaba to ka rika halarto adalci a cikin shugabanci don ka samu shiga cikin wannan falalar a gobe kiyama sannan in ka kau da kai ka ce a'a kai ai ba ruwanka ba shugaba ba ne to kuma Allah zai tambaye ka haka ma yake faɗa sallallahu alaihi wasallam ɗan uwana malamai suna cewa dalilin da yasa sirrin da yasa aka fara ambatan shugaba a cikin wannan aka ce za a sashi a inuwa al'arshi ranar alkiyama shi ne saboda ɗabi'a kamar yadda muka faɗa a farko ɗabi'a ta yanayi da aka samu kai a cikin wayannan mutane bakwai duk wanda aka ce shugaba ne to lafazin shugabanci fa shikenan magana ta ƙare sai fa yadda yake haka ƙa'idar take sai yadda yake sai yadda yayi domin kowa da yake karkashin sa baya zuwa ya kalli shugaba ya ce kaza din nan ga to kai awa ai shugaba shi yake yanke hukunci saboda haka idan har waɗanda ke ƙarƙashin shugaban suka zamo cikin inuwa na adalcinsa shi kuma Allah sai ya sanya shi a inuwa ta al’arcinsa. ka gani aljaza'u ka yi a yi maka saboda shugaba yana da sulta ko ba haka ba yana da iko shugaba yana da iko in ya ga dama sai ya karkatar da ikon nan ya amfani da shi ta yadda ya so na an zo rabo sai wanda ya ga dama na wanda ba za a bashi goma ba uku ya cancanta sai ba shi goma wanda ya canci goma a ba shi uku wa zai zo ya ce shugaba don me za a yi haka ka faɗa mana ai akwai gobe ana sa ka a list kana cewa kaza sai ok to an ganka wani har zuwa ake ina fito na fito da abin da muka yi saboda haka sai yadda yi ya kusanto da wanda ya ga dama ya nesantar da wanda ya ga dama ya raba ba wanda ya ga dama ijuya al'amari ta bakin 'yan siyasar mu da suke cewa idama yadda idama kuma haka za a sha ko in shugaba ya dama za ce ce abin nan siga yi yawa ko gishiri ya sa a farar ya dama ta haka za ka sha kuma ka yi shiru saboda bai baka so ka yi magana saboda shugaba yawa so kake ka dada masa ko ba ka ba to akwai hikima a nan, shugaba in yayi adalci mabiyansa suka zama cikin inuwa ta adalcinsa to shi ma sai Allah ya mai sakayya da inuwarta ta ne al'arshi a gobe kiyama saboda haka shi yasa shugaba yake da matsayi babba a shugabanci kuma ina sake nanatawa shugaban nan ba na ƙololuwa ba duk inda ka samu kanka shugaba ka shirya kawai Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka Allah zai ma hisabi kan waɗannan da ke ƙarƙashinka wallahi sai ka ba da amsa ga hadisi ma don mu tabbatar da matsayin shugabanci cewa ana buƙatar adalci don a tsira duniya da lahira wanda ya adalci ga irin jaza'in da Allah zai bashi ba iya wannan ba ma har da ƙari ba iya ƙarƙashin inuwa al'arshi ba a'a za a ma ajiye shi ne akan wata kujera ta girmamawa a ranar alkiyama ya zo a cikin hadisi da imam mutum ya rawaito daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal na inda Allahi. ala manabira min nur masu adalci shugabanni masu adalci a ranar alkiyama ranar alkiyama Allah zai ajiye su ala manabira min nur akan wani wata karaga mimbari na haske don girmama su an yaminin rahman a damacin ar-rahman Allah ar-rahman yace wakilta ya yadahi yamin sai yace na ya'diluna masu yin adalci fi hukumihim. a cikin hukuncin da aka danka musu a cikin mulkin da aka danka musu wa ahlihim da iyalansu kaga nan ma an ƙara ambatanwa wa ahlihim da iyalansu ashe shugabancin ba iya na kaza na kaza a'a kai ma da kake da mata ɗaya da 'ya'ya biyar bakwai kake da mata biyu da 'ya'ya tara kake da mata uku hudu su ban ganka shugaba kuma kai ma in kai wannan zaka samu wacce daraja alladhina na fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu da abin da aka ba su amanar riko sai rike da adalci Allah zai kirma su a ranar alkiyama bayan kasancewa su karkashin inuwa al'arshi kuma za a dora su akan karaga ta haske a girmama su aka san haka kuma suka je wa Allah ba su adalci ba to ba su da wannan falala din ba Allah ba zai ba zai kalle su ba inda suka yi adalci suka yi zalunci to suna cikin musiba ba iya wannan ranar ce kaɗai? a'a da ninki da ninki da ninki da ninkin musibar da bata da adadi dan me saboda hadisin Abi Umama Allah ya kara masa yadda wanda Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin babu wani mutum yali amra asharatin da za a danka masa amanar mutum goma al'amarin mutum goma yali amra asharatin al'amarin mutum nawa goma fama fauk ko sama da goma yace illa ata Allah azza wajal sai ya zo kiyama a gaban Allah azza wajalla maghlulan a kukume ma'ana an masa sarka hannun a wuya shine abin nan abin nan al-aghlal shine kukume a daure hannun a wuyar da sarka haka za a tashe shi maghlulan yawmal qiyama yaduhu ila unqihi hannun a kukume a daure a wuya ya ce fakka birru abinda zai warware masa wannan hukumi hannun ya zamo ya an cire wannan sarƙar shine birruhu adalcinsa da kuma ainihin kyautata mulkinsa wa au au bakahu ismu ko kuma zalunci da laifin da ya yi na wannan shi zai ƙara ɗaure shi a cikin wannan gunkumi sai ce awwal malama tabbas shugabanci farkonta abin zargi ne wa awsatuha nadama tsakiyanta abin nadama ne wa akhiruha khizyun yawm qiyama kuma karshen ta tabewa ta ran alkiyama inde babu adalci Inde babu adalci imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga ma'akin dan yasar Allah ya kara masa yadda yace naji ma'akin Allah sallallahu alaihi yana cewa ma min 'abdin babu wani mutumin da yastar'ihi Allah ra'iyatan Allah zai danka masa amana shugabanci ya mutu yau mai mut ya zo ranar mutuwarsa wa huwa ghashul ra'iyatihi bai mutu adalci ba ya ha'ince su illa harrama Allahu alaihi aljanna ba shi ba shiga aljanna waɗannan mabiyan baki ɗayan su daga mutum goma ɗin nan kai ƙasa da goma inda ya sunan ka shugaba ba yi adalci ba in an zo alkiyama sai su an jera su baki ɗaya kowane Allah zai tambaye shi kana da kana da wani hakki a wajen wannan shugaban da bai baka ba ya ubangiji ba na bin sa wani hakki wuce haka za a jira kowa sai ya ce baya binka duk wanda yake akwai hakki na za a tabbatar akwai hakkin ko babu in akwai to sai ka biya wannan hakkin da me zaka biya shugaba da me aikin alheri ake biya ranar alkiyama azumin ka sallaka zakkarka wane ne aikin ka na alheri to kuma waɗannan mabiya in gaba ɗaya ya zamo an kwashe kayan musu zalunci da an biya me ya rage ba ka da aikin alheri sai a ce to a rika ɗiban laifin su ana lafta masa kowane cikin ji manzo Allah ta mabiyanka in dai baka yi adalci ba kowane ɗaya in dai kai shugabanci sai an tsaye da su ranar alkiyama kowa ya ce baya bin ka bashi ba ka da haƙƙi baya da haƙƙi akan ka kafin ka wuce to ka gani shugabanci yana da wannan izza din da wannan damar duk wanda ya kiyaye wannan damar gashi dai Allah ya ba shi damar ya ce a'a ina tsoron Allah ya yi adalci ya ba mai haƙƙi haƙƙi ya yi mu'amala da adalci eh, tsakanin mabiyansa to kaga irin abin da Allah zai masa na tagomashi na falala na ɗaukaka da tsira a gobe kiyama ranar da aka yi bayanin yadda za a kasance cikin hukuba amma shi zai Allah ya ɗauke shi sashi ƙarƙashin inuwa al'arshinsa ba iya wannan ba akwai abin nan falaloli masu yawa da za a yi wa shugaba mai adalci to kaga kenan wannan ɗaya daga cikin mutanen nan bakwai aka fara ambaton shugaba mai an saboda mai tasirinsa dangane da rayuwar mutane in ya miƙe al'umma ta miƙe in ya karkace kowa ya karkace to saboda haka shugabanci yana da tasiri mai yawa kuma kamar yadda na faɗa mu rika tuna kanmu in an ce shugabanci kowane ne Allah zai tambaye ka amanar da ke karkashinka hatta iyalanka dole ka yi adalci wajen mu'amala tsakaninsu in ba ala fatan mu Allah ta'ala ya bamu ikon adalci ya yafe mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي na حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات واشف جميع مرضى المسلمين والمسلمات يا الله muna tawassali da wannan rana mai albarka muna tawassali da wannan ibada dukkan bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana dukkan abin da muke tsoro Allah ka tsare mu da gare shi ka zauna da kasar mu lafiya ya ubangiji dukkan wata fina ka yaye mana ya Allah ka zauna da kasar lafiya shugabanninmu ya Allah ka riko da hannayensu ka dora su akan daidai ya Allah ta'ala ka su akan daidai ka aminta da mu a duk inda muke ka kare mana imanin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin